Uba mai duka ya gafarta masa, mai farin ciki ne mutumin da aka gafarta masa zunubansa, mai farin ciki ne kuma wanda aka gafarta masa laifofinsa. Littafin Zabura, Babi talatin da biyu, aya ta ɗaya. Abubuwan da ba daidai ba da muke yi, wanda ake kira zunubai a littafi mai tsarki, sun raba mu da Uba mai duka. Ya kamata Uba mai duka ya gafarta mana, don mu yi daidai da Uba mai duka. saboda mu kasance cikin shiri har abada abadin. Gafartar littafi mai tsarki, ba wai uba mai duka yana faɗin cewa zai ƙyale waɗannan zunubai ba, kuma zai kawar da hukunci na har abada na waɗannan zunubai. A'a, dole ne a biya wannan hukuncin bishara linjila ita ce Yesu, uba mai duka, mutum marar zunubi. ya riga ya biya maka wannan hukuncin da jininsa ga mutuwansa a kan giciye. A wata ma'ana, ya ɗauki matsayinka, Yesu ya zama madadinka na hadaya, amma hakan bai wadatar ba, wannan biyan ana buƙatar ya dace da kai, a ƙididdige shi zuwa asusunka. Tambaya mai mahimmanci ita ce, ta yaya hakan yake faruwa? Yana faruwa lokacin da ka tuba ka jiyo ga Uba mai duka daga zunubanka, kuma ka gaskanta da Yesu, sannan kuma sai kawai Uba mai duka ya gafarta maka. Matsalarmu, rabuwa Gama, ‘yan Adam duka sun yi zunubi, sun kasa kuma ga ɗaukakar Allah. Littafin Romawa, babi shida, aya ta ashirin da uku. Amma laifofinku suka raba tsakaninku da Allahnku zunubanku ne kuma suka sa ya juya daga gare ku don kada ya ji ku. Littafin Ishaya, babi hamsin da tara, aya ta biyu. Yana ta saka wa waɗanda suke ƙi sanin Allah da kuma waɗanda suka ƙi bin bisharar Ubangijinmu Yesu, za su sha hukuncin madawwamiyar hallaka, suna a ware da zatin Ubangiji da kuma maɗaukakin ikonsa. Ta biyu, ta Salonikawa babi ɗaya aya takwas zuwa tara. Gama sakamakon zunubi mutuwa ne, amma baiwar Allah ita ce rai madawwami a cikin almasihu Yesu Ubangijinmu, littafin Romawa, babi shida, aya ta ashirin da uku. Tun muna na tukunna, almasihu ya mutu a daidaitaccen lokaci domin marasa bin Allah, littafin Romawa, babi biyar, aya ta shida. Mafita Uba mai duka. meye gurbin saboda ƙaunar da Allah ya yi wa duniya har ya ba da makaɗaicin ɗansa domin duk wanda ya gaskanta da shi kada ya hallaka sai dai ya sami rai madawwami littafin Yahaya babi uku aya ta sha shida ta haka ƙauna take wato ba mu ne muka ƙaunaci Allah ba sai dai shi ne ya ƙaunace mu ya aiko ɗansa hadayar sulhu saboda a gafarta zunubanmu littafin Yahaya ta farko, babi hudu, aya ta goma, amma kuwa Allah yana tabbatar mana da ƙaunar da yake yi mana, wato tun muna masu zunubi, almasihu ya mutu domin mu. Littafin Romawa, babi biyar, aya ta takwas. Shi kansa ya ɗauki zunubanmu a jikinsa a kan gungume, domin mu yi zamanmu matattu ga zunubi, rayayyu kuma ga adalci, da raunukansa ne aka warkar da ku. littafin Bitrus, babi biyu, ayata ta ishirin da hudu, amma duk iyakar waɗanda suka karɓe shi, wato, masu gaskatawa da sunansa, ya ba su ikon zama ’ya'yan Allah, littafin Yahaya, babi ɗaya, aya ta sha biyu, hanyar gafaranka don gaskata da Yesu, shi ne Yesu duk annabawa suka yi wa shaida cewa albarkacin sunansa duk mai gaskatawa da shi zai sami gafarar zunubai. Littafin ayyukan manzanni Babi goma, aya ta arba'in da uku Domin ta wurin alheri ne aka cece ku saboda ban gaskiya, wannan kuwa ba ƙoƙarin kanku ba ne, baiwa ce ta Allah, ba kuwa saboda da aikin lada ba, kada wani ya yi fariya. Littafin Afisawa, babi biyu, aya ta takwas zuwa tara, kana iya yin imani da ba gaskanta kawai ba, Yesu ta wurin tuba, wato, ta juyo cikin bangaskiya ga Yesu, wannan addu'ar hanya ce a gare ka don yin hakan, ba rantsuwa ba ne ko kirari, ka yi addu'a idan da gaske ne son zuciyarka ne, ya uba mai duka, na yarda da ta. ni mai zunubi ne, na tuba, na juyo gare ka daga na. na gaskanta da Yesu, cewa kasancewar uba mai duka. ya mutu akan giciye domina ina gayyatarsa ya zama mai cetona amin Yesu ya biya bashin zunubanku kuma ta wurin gaskantawa da Yesu biyansa ya zama biyanku uba mai duka ya gafarta maka kuma Yesu ya ce kana lafiya har abada abadin littafin Yahaya babi uku aya ta sha shida mai farin ciki ne mutumin da aka gafarta masa zunubansa, mai farin ciki ne kuma wanda aka gafarta masa laifofinsa. Littafin Zabura, Babi talatin da biyu, aya ta ɗaya. Kyautan PDF ta Uba Mai Duka ya gafarta masa a cikin yaruka da yawa ana hade su daga gospel316.org. Uba Mai Duka ya gafarta masa shafi na biyu. Idan da gaske ka yi wannan addu'ar, Uba Mai Duka ya gafarta maka, kuma kana lafiya a wurinsa har abada abadin. Mutuwar hadaya ta Yesu ta baka gafara. Uba mai duka ya yi alkawari cewa yanzu kana da rai madawwami a matsayin mallakarka na yanzu, cewa ba za ka shiga shari'a ba, kuma ka fita daga mutuwa zuwa rai. Littafin Yahaya, Babu biyar, ayata ishirin da hudu. Ka kasance amintacce domin babu mai iya kwace ka daga hannunsa mai iko duka. yana rike da kai, maimakon ka yi riko da shi. Yesu ya ce, Ina ba su rai madawwami, ba kuwa za su halaka ba har abada, ba kuma mai kwace su daga hannuna. Ubana wanda ya bani su, ya fi duka girma, ba kuwa mai iya kwace su daga ikon Uban. Littafin Yahaya, babi goma, aya ta ishirin da takwas zuwa ishirin da tara. Idan baka shirya yin wannan addu'ar ba, ka sanya ta mafi fifikonka, shawararka tana da madawwamiyar mahimmanci da sakamako, babu wata dama ta biyu bayan kabari, tun da yake an ƙaddara wa ɗan adam ya mutu sau ɗaya ne, bayan haka kuma sai shari'a. Littafin Ibraniyawa, babi tara, ayata ishirin da bakwai. Idan kana da tambayoyi da ba a amsa ba, waɗanda ke hana ka yanke shawara, ka yi magana da wanda ya baka wannan. Misalai da ma'anoni gafara, gafara, gafarar littafi mai tsarki yana buƙatar biyan hukuncin zunubinmu, hukuncin zunubi shi ne rabuwa da Uba mai duka na har abada. Gafarar littafi mai tsarki shi ne canja wurin zunubinka da hukuncinsa daga gare ka zuwa ga Yesu. Uba mai duka ya ba da zunubinmu da azabarsa ga Yesu marar zunubi. sannan Uba mai duka ya ba mu adalcinsa, kamar dai akwai littattafai guda biyu a cikin aljanna. Na farko, littafin rikodinka yana da alama a cikinsa, don kowane kuskuren da ka taɓa yi, shafukansa an rufe su da alamomi. Littafi mai tsarki ya bayyana a sarari cewa wasu abubuwan da muke yi zunubi ne, zunuban umarni, kuma wasu abubuwan da ba mu yi ba zunubi ne, zunuban tsallakewa, ko da wasu tunani na iya zama zunubi, zunubai uku a kowace rana sun yi daidai da dubu kowace shekara, a tsawon rayuwa zunubi ne da yawa. Ɗayan littafin shi ne littafin rikodin Yesu marar zunubi, shafukansa suna da tsabta kuma marasa tabo, sa'a da ka gaskanta da Yesu, kamar an musanya bangon littattafan biyu. sa'an kuma littafin rikodin da sunanka a kansa yana da tsabta. Zunubinka da hukuncinsa sun ƙare, mafita na gaske. Yesu ya ce, Yesu ya ce masa, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai, ba mai zuwa wurin Uba sai ta wurina. Littafin Yahaya, babi sha hudu, aya ta shida. mafita littafi mai tsarki game da rabuwar mu da zunubi ya jawo daga Uba mai duka na musamman ne. Wasu addinai suna buƙatar mu fuskanci har abada tare da zunubanmu, da bege cewa duk abin da Allah zai kasance a can zai manta da zunubanmu. Hanyar Yesu ta bambanta da cewa yana gafarta zunubanmu, yana wanke mu da tsabta sa'anan kuma mu fuskanci Uba mai duka da kuma har abada tare da zunubanmu. share domin an canja wa wuri zuwa ga Yesu. Manzo Bitrus ya ce, Ba kuma samun ceto ga wani, domin ba wani suna duk duniyan nan da aka bayar cikin mutane, wanda lailai ta wurinsa ne za mu sami ceto. Littafin ayyukan manzanni Babi hudu, aya ta sha biyu, manzo Bulus ya rubuta, domin Allah ɗaya ne, matsakanci kuma ɗaya ne, a tsakanin Allah da mutane, almasihu Yesu, mutum wanda ya ba da kansa fansa saboda kowa da kowa, an kuwa yi shaidar wannan a daidai lokacinsa. Littafin Timoti na farko, babi biyu, aya ta biyar zuwa shida, hanyar Yesu ita ce mafita ta gaske. Gaskanta da Yesu Gaskanta da Yesu ya fi gaskantawa game da Yesu. Ka yi tunanin cewa kai fasinja jirgin sama ne da ke tashi sama da tsaunuka kwatsam sai injuna suka fara toho kuma suka yi kasala. Jirgin yana gangarowa zuwa wani mummunan haɗari. Matukin jirgin ya umurci kowa da kowa ya ɗaure a kan parachute kuma ya fita daga cikin jirgin ta kofar buɗewa. Kun san game da parachute, ka gan su a talabijin, amma yanzu abin ya bambanta. Fitowa daga buɗaɗɗen kofar jirgin yana buƙatar fiye da imani game da parachute. Yana buƙatar imani da parachute. Kuma wasu jakunkuna masu tafiya ba za su yi aiki ba. Rayuwarka tana buƙatar parachute daidai. Fitowa ba tare da shi ba tabbas mutuwa ne. Fitowa da parachute sadaukarwa ce na imani ɗari bisa ɗari. Kana iya samun wasu shakku, amma rayuwa na buƙatar cikakken dogara ga parachute. Yesu shi ne parachute na har abada na gaskiya, fita cikin ban gaskiya, ka yi imani da shi.